سرا وتوفى لا شريك له وتزيد لنا عيوبنا وتزكي بها اعمالنا وتهمنا بها رشدا وتردنا انفسنا عنا وتعصمنا بها نحن وتشفينا بها برحمتك يا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا بإذننا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز من الاولاد

to muna nan cikin darasin mu da damu kuma cewa aya mu ta ɗari ɗaya da arba'in da bakwai za mu tashi insha jiya an ba kuma ce mu kwana inda Allah ce zai karkatar da mutanen nan waɗanda an masu girman kai ba su da girman kai da ayoyi ne zai karkatar da zuwa idan suka gane shirya ba za su yi ba idan suka ga hanyar fata za su da ke ita ce hanya wadda amma daidai ce abin da ya sa domin sun kare shi ne sun zama su da dalilin mutane mutumin da ya bar cikin mara wakana bai ta abin da kawai ma ne ba wakanu gadi wakanu ana gadi mutanen da suka raukana suka zama raukananni to abin da kawai su ba su gane shi saboda haka shi ne za su su ba da cikin matsaloli fiye da yadda za a ke zai to Allah ya kai maka roƙo Allah kada ka samu cikin tabarrun mutane ko والذين كذبوا بآياتنا ولقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا وإن ayoyin kuma wani kayan afirka suka kai da tafi da mata ranar lahira wannan mutane wadda ta da amado duk ayyukan da suka aikata wato ayyukan su ta lalace da baɗi wato har da ya amalu wanda duka ayyukan su ta lalace da baɗi wato ba ba wani kwarai cikin ayyukan su ɗalibi zauna kuma ba a saka musu da komi illa ma karamin amalin da sai a nan da suka kasu suna aikatawa wato Allah zai saka ma kowa da komi sai da aiki ne saboda adalci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta ƙara mana imani ta ƙara mana aikata aikata alheri wata ta da ƙaunar Musa. واتخذ قوم موسى من بعده من رسلهم عجلا جسدا له خوات ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

lokacin da musa ya da na abubuwa kan waru da dama an makamanci ba ko ta dan maraki nan na ya faru to shi na allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan ta yi annabi musa wata kaza ƙaunar musa mutanen musa sun ba da badi bayan ta yi a na waliyan daga kayan kawarsu don zinari ne da azura aure za su sai da za su yi aure sai suka nema ga mutanen fir'auna saboda su talakawa ne aka ce a ara masa kaya za su yi bikin aure sai aka ara masa kaya sun kai bikin aure wannan kayan suna nan ga hannunsu dinari ne da azurfa bayan musa ya yi tafiya wannan dinarin da azurfa shine musa sami wani malamin fili, da a cikin mutanen annabi musa ba a san da shi ba saboda annabawa ba su san gaibe ba ba a san da shi ba shi wannan mutumin ashe malamin koyi na shi kwami shi na ashe wannan zinare da azurfar ya yi amfani da su yan narke ya yi amfani da tuwa ya yi musu wani allah ya ce abin bauta ne ina allah ya ce wasu tana tsawon musa min ba da yin nan huliyin mutanen musa sun karba bayan wucewa cikin huliyin cikin kayan kawai sun ɗauki kayan tsawon nan sun yi ijila dan maraki da mai jiki irin na maraki da hukuwarin yana da tuka irin na maraki wato wata na'ura ya yi mai shi baƙin haifin allah ɗin sai mai wata na'ura ciki ne in an kame sai gabas iska ya bugo da gabas sai ya tafi dubara sai sai wannan sauci ya yi tuka wuta haka wani an kame da baya ne gabas sai iska ya bugo kai ne na yamma sai kukan ya zo wajen baki ne sai sai ya ce to kun ga wannan dan maraki yana kuka yana magana don haka wannan dan maraki shine abin bautan Musa bana fiya kaza ilahu kuma ilahu Musa bana tsaya wanga shi ya Allah shi ya Allah Musa bana tsaya bai ce Musa ya karya ba dan ba a sai ce Musa nan tuwaye daga Allah ne na yadda wani wuri ya shiga na da wani Allah Allah ya ce kamin su yarda da magana da ya faɗa musu ta bota a ɗan mariki su kama bota a ɗan mariki alam ya rau alam ba su sani ba annabu la ya kalli mu ba su gani ba ɗan marikin nan bai magana ko sun taɓa jin magana ce bala ya hadiyar sabila kun bai shirya su ga hanya ko sun taɓa ganin wani abu na alheri da shirya su gani shi babu duk da haka kuma ya ita duk sun karkar abin bota a kanu zalimi da sun kaza mutane a zaru domin wanda ya yi bauta da dalili cikakke sai a ce wannan dalili na ya gani to amma wanda ya bauta a ɗan mariki wani dalili ya gani babu wani dalili da ya gani tun ɗan mariki ga dabe bai kuma gani an bai magana to in an bauta mai ni za a samu wanda bai jinka ko da ka samu matsala yana iyaka abin da ka damun ka wanda bai ganin ka ko ka samu matsala yana ganin abin da ka damun ka amma duk da haka saboda suna azzalumai sai suka bauta wa na nan sai ga Musa ya dawo wala masu da ya fi aiki ne ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا إن لم لنكونن من الخاسرين da Musa ya wannan ba sun kai ɗan amma kuma sai saboda Allah ya ce waɗanda ba su yi laifi ba su kashe wa yawa uku tulu an kusa ko shi a tuba waɗanda ba su yi laifi ba su kashe waɗanda sun kai laifi shi a tuba kai sai kana ganin mutum da takobi kai sai shi ta tsarin hasai kan a wani kamusu da ka tuba ita tuba ba yanzu ba mu dara ka ta asa garuruwan na na yi niyya ba koma bayan nadama ba ka tafi ba shi ba ne saboda haka wannan ma suke da biya lokacin da sun kai nadama shine ma'anar suke da biya biyu wanda ba nan ga da sun ka gane cewa lalle wasu yanzu kan da sun bace kalu sai suka rungume su gibari amma su gibari zai wadatarwa ga maza ba suna ta yake dabari da illan rahamna rabba lalle idan ubangiji mu bai mana rahama wai ga kullu na ya gaba kan mana ba ana ko nuna mina kasiri lalle lalle za mu da cikin masu asara wannan yake shiga barin ah, mu'mina annabi Musa ke ko sai yake shiga barin na Qur'ani kowa da nashi a cikin alqur'ani kowa da nashi yake shiga mu'minan al'umma annabi da nasu yake shiga barin mu'minan al'ummar magabata da nasu istighfari haka na annabawan kowa da nasu istighfari su dai wannan shine istighfari kuma suna ta wannan istighfari ba su bari ba Musa ya kawo walamma raja Musa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني يحكموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ويتلل وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إلا القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشغل بعد فلا تشغل بعد فلا تشغل للأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ودفع موسى يا داود هذا يتفيه هكذا na ka shirya tafiya ta wata guda ka ba Allah hukun a tafiya ta wata guda suna iya samar da kai matsala in ka dawo sai ka zai shekara shi sa shekaran jiya da annabi Adama zai yi tafiya wajen aikin hajji ya ce wa zan bama gidana ya kai shekaran da tun da ya kai rana wata yau wa zan bama gidana Allah ya ce ba sama da kasa ta ajiye ya ba sun kace ba su iya wannan amana ba su iya ba sai ya habi da bakon zura ne halin ko da ya da matsala ta wani tsakanin habi da habi da an kashe habi da ya ta yi aikin haji daidai annabin mu ya yi tafiya wajen jihadi ko da ya dawo an yi sabon masallaci ana kai malam da kayi tafiya in dai tafiya ta da kayi tafiya kan in dai tafiya ta abubuwa kawarwa bayan ka amma dai in ka ɗauka kabba Allah ajiya in dai ya shi na aji to zai aji shi da abin da ya ci yana ajiya yana aji in dai ka bashi in dai ya dan shi ma adam matsala da ya samu ciyarwa zan ba ajiya bai shi Allah na ba ka ya ce bi kama sama da kasar Allah ya gafarta mana to yanzu Musa ya tafiya ga da ya wata guda kun san kwana talatin ya yi sai an kara mai kwana goma jiya kun ga dan wata guda duk abubuwan da ka faruwa a bayan ta yaga wata burana kuma ya ce an san dawowa zai shi kuka da san da wanda ya mutu an san bai dawowa saboda haka duk abin da mutum zai yi mana kana walidin waladan min makanin abdul min adadin min adadin da uba bai taba ba da ne kyauta kyauta da sai ko ce ne ma ba shi ta ga kishi makaranta a koya mai da dalili wanda shi babu abin da za bashi don kawo mai dukiya kwana biyu ya zafi shi mai sarauta kwana biyu sai a hito mai jama'a kwana biyu su ilimi na addini ko makaranta ya koyi addini shi na zai kare kai da shi nan da shi babu wani abu Allah ya kare Allah ya rika mana ya shirya mana Allah ya hake mana gidaje mu ko muna nan ko ba mu ma raja muta ila qawmi lokacin da Musa ya dawo zuwa ga mutane ko da ya dawo ya diba ya ga abin da ya faru ka da ba sai ya cika da fushi a kaban ya cika da fatin ciki ga fushi ga fatin ciki kala sai ya ce bai da ma kamar tun ne ba kir ga abin da kun kan hadiba da shi bayan sai ya ta amrun rabbikum kun yi gaggawa umarnin ubangijin kwana an yi gaggawa ne don na ce zan dawo wata ɗaya na kai wata ɗaya da kwana goma malam musa zuciya gare shi kire ne ya ɓaci bai san lokacin da ya kyali da allunan na wahayi da ya karbo daga allah wa alƙal alawa ya jiwa da allunan gaba da sun ka kakkalle wa a kan da ya safi ya kama kan an wane wane haruna da jiru ilai ya jawo shi na shi. kasance a sura ta daha ce a yamna a yamna umulata a kun jira da idin ra'asi da liya ce wala da ra'asi kakka kama min gashin gini kakka kama min gashin banan an ce ya kama ya ji ruhu in ce ya jawo shi wuri alam na umar ce ya dan uwata ka yi hankuri ka ji bayani inna la qawma sarahuni lalle mutanen nan sun rauna ni ba rauni na ne ba ni suna son su aura dan sun yi da ƙarfi su da yawa su ni ko ni ɗaya ne wa kadu ya kashe lonani da sun ka kama ba su kama rikin nan na ce ba a yi saura kaɗan su kashe to yanzu ni na saba musu suna batun su kashe ni ba su yi nasara ba kai ka taho ka goyi bayan su. za su yi min dariya su ce ban tare da ke ban tare da su Allah ta shi mabira da kada ka sa kira su yi min dariya wala ta ji an nima alƙawarin zalimi ka ta ne cikin mutane a zalimi ni ba a zalimi na mai bauta wani ba Allah ba ne yadda a bauta wani wanda ba Allah ba ko za ka bai tsanci kici wai na da shi shi ma Haruna yi bishi shi abba ba amma ga manzanci Musa abba ba Don Musa yana cikin ulul azmi min ar Haruna yana cikin manzanni kana da sai Musa yi nadama sai ya san mai gashi yi nadama أنا ردي في يا قال يعني قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنا قال ربي في اللي سيئة الدعاء سيئة ونجد منها ثقافة سيئة yake yawo wani gina su kama sani rabbi gifili wa da ya ubangiji na ka gafarta min wa da kuma ka gafarta mu dan uwana wato ya san bai kyauta mu dan uwa ne ba don haka yana nama. Ya ce Allah ka gafarta min kuma ka gafarta mu dan uwana na gode saboda abin da ya mai ya ci zarafi ne gaskiya gaban jama'a shi yana ta faɗa da jama'a kuma kai ka to ka ci tare su yake kun ga ya ci zarafi ne ba daga sai ya gane abin da ya yi abin nan ba daidai na ba wato sai ya gane abin da ya yi ba daidai na shi saboda haka abin da ya kamata kawai shi ya zuwa kala rabbi gafirli ya ce ya allah ka gafarta ni wala a fi ka gafarta ma dan uwana wa da sunna bi rahmatika ka shigar da mu cikin rahmatka ni da dan uwana wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai tausayin masu tausayi wannan ita ce abin na addu'a ga Musa ga dan uwa ne Haruna to ko gobe haka na abin yake duk wanda ya san ya zalunci jama'a ya ci amanar jama'a to an ce idan abin na yiwa a biya su in abin na yiwa a biya waɗanda an kashe amanar su in bai yiwa ka da abin da za ka biya su sai ce musu ba Allah zai yi ya yi makalai in yi su gifarin ya yi yawa in an ka ce lahira sai a ɗauko zunubin da kai musu in guda goma in yi su gifarin dubu goma aka da ɗakan zunubin nan goma sai a ɗauko su gifarin sai an ka ga ya kai dubu goma sha biyar sha ɗaya da dubu goma a ba su dubu biyar a dama da abin da haka ake yi don wanda ka ci amana sai in dai ba Allah ya fiya masa ya biya shi to haka ake yi ko yanzu duk wanda kuka san kun amana sai kun ba ku da abin biya ne ku kun yi إن الذين اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا الهجرة لله وإن أنت تنكر كده مركي أبين بوكا sai na da hon gada ban marafi to wani hushin Allah zai same su daga ubangiji wabillatin kuma kaskanci zai same su bin haya ce cikin rayuwar duniya wa kadhalika najziya al-mubtadin duk wanda ka kaga karya su jingina mana to haka muke saka musu Allah والذين عملوا السيئات والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين آمنوا وعملوا السيئات وإن كنتم كإيمان كما كنت أيتي نقري والذين عملوا السيئات وإن سكايك تعيك مر كاو waɗanda sun kai ayyukan da ba na kwarai ba wato sabo sun matabo min ba da daga baya sun ka gane sabo na sun kai ce sun ka tuba sun matabo min ba da sannan suka tuba bayan sabon wa amanu kuma suka gyara imaninsu inna rabbaka min ba'di ha lalle Allah ubangiji ka bayan tuban nan na gafurur rahim da gafara ne gare su kuma ya na gare saboda haka duk wanda ya gane aikin da ya kai bai da kyau jama'a ai kokari a tuba Allah yana ansa tuba kuma Allah mai gafara ne ko mai tsama da Allah ya gafuru rahe ka taimaka mana duk abin da muke aikatawa Allah ka karbi tuban mu Allah ka karbi tuban mu ka gafarta mana kai nuna rahama ka kara mana imani da lahiya ga dukkan bangarorin jikinmu ka sakon mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makomo da Allah ya gafuru rahe tun da zuwa jin da kuka ya ce Musa ya yi fushi ga dabana asiba kuma wa alƙal alwa tun sannan wani na nan bai san abin da aka yi ba ya yi iya yi fushi bai san abin da aka yi tun sannan ha bai huce ba to yanzu ga Musa nan ya farfado daga hankali ne ya fara ba bai shi fushi mugu abu na iya yawa ولما سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرعبون يا زمك دد يا ورد وشيا يا walan ma ka kata a musa da kata da fushi ya yi sauki ga musa da da aka zal alawa a sai ya ɗauko allunan can guntaye dan yi jiwar da ya rasu ya yi wushi da sai mutum ya wushi bai sana abin da ya kai in mutum ya fushi fushi ya kai me ko ina bai sana abin da ya kai idan kana son ka gwada mu wani haka nan bari in wani ya yi fushi ya fara birkita idon nan yana ya mutsa baki fuska ta koma kamar hutsun akuya da wada aminta da wada da hansa ɗin ka ɗauki hoton fuskar nan ta in ya gama ya wuce gwada mai gwada mai ya gawar ya koma ai shi mutum in ya gawar ya ka koma lokacin da ya wuce to zai yi nadama ga gushi duk komi na ka canzawa shi kai ba kuma canzawa shi kai ka ga mutum na wani zabura a taro shi na shi nan a jawo shi na shi nan sai ya wuce ko ko da gwada mai kai Musa alaihi salatu wassalam ya yi shi kwarai saboda haka yanzu ya huce da ya ɗauko guntayen allon wa bin ha cikin kabinta hudan akwai shirya Allah ciki ga wanda ya fi shi rahama akwai rahamar Allah ciki lillabina hum rabbin yarhabu da mutanen da suke jin tsoro ga Allah ubangiji to sai Musa ya musu bayani yanzu ya huce sai musu bayani na tafi wata guda a bani na ɗauki azumi bayan na kare wata guda sai ne a tsawar sai Allah ya kara min kwana goma ya ce da warin bakin ya kasance magana ya kara min kwana goma amma na yi magana da Allah suka ce ka ganai ya ce ban ganai ba na so in gane shi amma ban ya gani ne kun ji kun ji abin da ya faru sun ka ce magana ɗaya ka jiya suka ce ya ce eh. ga laƙarya ta ƙarya ta Allah ta magana da Allah kuma gane ba za ka abinka Kala Musa ya yi hushi ya yi gushi da ƙarshe sai ce to ina so ku bani da tijawo zan koma wani ne yi magana shi su jiya kama wani nijiya jiya kama wani nijiya ku zaɓa min da tijawa ba ka tara Musa kan wani واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فتهلكنا بما فعل بما فعل السفهاء منا كما إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الذاكرين haka an ajiye Musa ya ce su sa da tijawa shine Allah ya ce wa fara Musa kawo mahu sahi na rajin Musa ya zafi da tijawan bani Isra'ila cikin mutane ne su ne kata na don ya ce da su wurin alkawarin mu sai inda ya magana da Allah ba su za su magana da Allah ba shi zai magana da Allah amma su jiya da kunnuwa Allah kan ba a gani sun ko shi bai da ne wani amma dai za su ji magana shi ke nan zai an kace ana zuwa sai ya yi magana da Allah ya ce sun biya sun kace lalle Musa ka ya karya shi wa ka magana Allah sai tsawa ta kama su sai duk sun kamace aka yi musu wata irin tsawa sai duk sun kamace falamma aka zato mun rajafa lokacin da tsawa ta kama da da sun kamaci, sun kai tsaye to mutanen gaba sai da ni ba na ce su bani da tijiya sun ban da tijiya na ce na kashe da tijiya ba in na dawo cikin su wani wacce kaza za su sauka ta saboda haka musa da ma musa annabi ya ce walam ya faru ala alal wudu illa kullu mu'min ba mai kare alwala idan ko shi da alwala sai ta kare yi sauri shi alwala sai mu'mini shi don musa mu'mini ne suka ki dama da alwala sai sai ya ce Allah ba ba ya yi ta sallah yana kuka ga Allah sai ya kai a tashir ko ko gobe matsala ta same ka kai alwala kai ta kuka ga Allah kana samu saboda ka shi bai ga abin da zai babu wanda zai fara ma yanzu ya ce ci mutu da ya zo mutu wa zai saurare shi saboda ka Musa da ya ga sun mutu sai ya ta sallah kala rabbi ta halatta halaktahum min qabli Allah inda ka so da ka kashe su kamin in taho da suwa yanzu ko da nake tare da su ka kashe su inda ka ga dama wa iyaya ka ga me haddani ka kashe sai ka ga me haddani ka kashe babu abin da za a cewa in ka kashe su kamin in dauko su babu abin da za a ce mai amma yanzu na taho da su su sun mutu ni na koma ya za a iya ce ba ni na kashe su ba tughlikuna bima fa'ala subha'u minna Allah za ka halaka mu saboda abinda jahilan mu suka aikata wata dan mariki da an kai ibada ce da jahilai sun kai ba masana ba ne to Allah da layinsu za ka halaka mu Allah kar ka halaka mu da layinsu in ya illa fitnatuka wannan ba komai bane face jarabawa ce ta ka dillin rahman ta shawo kana fatawa da ita ga wanda ka rama ka haɗe man da cewa kana shiryawa da ita ga wanda ka kaɗa ma an ta waliyu na Allah kai ne waliyan al'amarin ba ka na wa rahamna da ni da mutanen gara ka kashe yanzu ka gafarta mana kai muna rahama wa anta khairul na kai ne yayyan masu gafara وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ثم عدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء على للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون موسى يشتغل بدا kamar da ke cikin radda da hali gabobi ne suna karkata yana kuka da hawaye ne Allah ya canza waɗannan mutane addu'a na ya kai Allah ya kashe su ya Allah ka gabarta mana fatula na biya bi dunya hasana rubuta mana sakamako mai kyau cikin wannan duniya wa bil akhirati da kuma ranar lahira ya Allah inna hudna ilayka mun tuba mun tuba Allah gare ka hudna ilayka mun tuba gare ka to tun da zo Allah bai yi magana ba amma da sun kawo wajen mun tuba sai Allah ya magana kala azabi ya ce azaba ta usibu bi mana sha ina samar da yake ga wanda ya ga dama wa rahamati wa sa'atul shay amma rahama ta ma din ta yawa da cikin komai masa aktuba lil ladina yattaquna kuma zan rubuta rahama ta ga wanda ke da takawa wani tuna zakata suna ba da zakka an ce da adda takawa kawai sai an kaci ambaci ba da zakka ba ambaci sallah ba ba ambaci azumi ba ba ambaci haji ba an kaci wani tuna zakka saboda ita sadaka abu na mai wuya ta yi sallah wuya sadaka ta yi sallah wuya sannan sadaka ta yi haji wuya bayan inda kuka gane ta yi haji wuya za ka ga mutane da yawa suna biyan yin su haji Ko ko tsohuwa ya tabbatar da zai aiki sai ya ba wani riko ne amma sai iya biya ma wani wanda zai rika sai aiki kuma ko ta ta aikin manzana baran ba mai iya ɗaukar ta shi mata aiki kuma an san ɗanta za su ba mai sa kuɗi ne aljihu aljihu ne ya ɗauka kuɗi da biya mata babu ya ɗauki ta sai dai an da ta ka iya hata yin da ba ta iya a bata nan ta dai ga maka da dawo ta dai ga maka. Ita kuka gane sha'anin kuɗi na da matsala ce sai ya san ba ta iyawa amma zai iya biya mu wani ya yi mata talaka waya gare ta shi yasa an ka ce wayo tuna zakata ɗaya daga cikin ku ya an ce ana aikin masallaci ko makaranta yana iya wata guda kullum yana zuwa in an ka ce jama'a gobe kowa ya kawo taimako ne ko naira dubu dubu ya dawo. kuma yinin nan da ya kai ya yi naira dubu kullum ya kawo shi iya iya bada jiki ne amma an gaji a kawo kuɗi to bai dawo mutum da bai ba su wace saboda shiga kuɗi ga rai rai shiga kuɗi ga rai na haka annabi ya ce wasu sadaka ta burhanu sadaka ya ce ta imanin duk wanda ka ga yana yadda zaka da kyau to ya tabbatacciya mumini na wasu sadaka ta burhanu in dai ka yana hashe ta da kyau ba hisuwan magudi ba to da ce ta cewa mai imani da kuma ko so magudi ya kai shi da ce yana da wani ɗan imani haka yana da wani ɗan imani ko da ta magudi da ayyuka magana kai da yin ka ne mai manyan abubuwa a ce ba su da zaka kuma dukiya ɗan jigar ɗan jiga ɗan kasuwar jiga addinin su ɗaya ba su suna sai da gida kuma suna sai zuwa Allah ya gafarta mu to yake wani suna zakka suna ba da zakka wanda zuna wanda ayatu na wani mun wanda suke imani kuma da ayoyi wannan addu'a da Musa ke ta yana ta yi bai kai ba sai da ga mutane sun tashi zaune yagga sun tashi sahi. sun kai mai sallama ya ta da su sai ya gane addu'a ta kalu sai shigo game kawo ya kawo masu awarin dattijawan bani isra'ila ke dattijawan ma abinda duk yara kan ci su kai dattijawan bani isra'ila ke yara sun ka karya tashi ya ce a ba shi dattijawa a dai sun su jiya saboda su wa yara ba tsari su ko su tsaya na dattijawan bani isra'ila ke haka nan suke duk abinda yara kan shi su kai babu dattijo cikin ai ba su imanin na waɗanda mai suka zato da wata masu da imani waɗanda masu imani na mutane ne na ko mutum bai da imani cikin su wanda rigimar da Musa ya yi ta an so su ga Fir'auna a kashe Fir'auna ai ya kamata su bi shi sai dai bani Isra'ila haka nan na suke Allah ya kare mu daga sharorin su Allah ya kare mu daga sharorin su ya cin su da makincin kuma ya kare kasan mu alladina yattabi'una الذين يتبعون الرسول الذي الذي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا كذبا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون سوى النام ويؤتون الزكاة والذين من بآياتنا يؤمنون سوى النام لكي بعد الزكاة سنة إيماني بآياتنا sune allazi ne ya tabi onar rasula suna wa'anda ka biyayya ga manzo shi manzon na annabi al annabi na ummi a shekaran jiya muna karatu a kan ganin wata ɗin muhimmanci ba annabi ya ce ko abin na ummatun ummiyo wato mu al'umma muke ummiye muke lana kasu wa lana haku ba mu rubutu ba mu littafi a shaharu haka wa haka wa haka jama'a mutu ba mu iya rubutuwa ba mu iya ɗaya da wata haka shi ya yi warce goma gaba ɗaya ya goma gaba ya na uku ya guda yi ya yi wata goma ya haka goma na uku ma ya yi haka kuma. yana nuna wata na yin talatin yana yin talatin da su umiyai na hafafin yana talatin yana talatin da ce su umiyai na hafafin ka yi talatin su shi yasa aka ce wannan kibobin babu wani annabin da aka su cikin annabawa in ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi dai na jama'a ce ba su yi karatu ba su yi wata hikima ce Allah ya kodi wa'anda aka ganin ko rubutu ba su iya ba su iya karatu ba kuma ya ba su abin da duk duniya ba mu ya tsawo shi manzanci da alƙur'ani ba su duniya ba wanda da yi wannan wani karramawa na da wani girmamawa Allah ya yi ma abin da larabawan shawa. Allah ya taimake mu ma abin da larabawan je ga Allah shi taimaka mana Allah ya taimaka mana ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka garin nan namu ya ɗaukaka mutanen da a ciki ne ya ɗaukaka darajar mu cikin gari da bayar kwanu baki ɗaya. To, allabi na yake da wani rasula, wayannan da suke bin manzo annabiya, annabi al'ummiya, wanda al'ummiya. Allabi ya jiru na homa ka tuba inda wanda cikin littafin suna samu na rubuce da taura cikin littafin sa, taura an rubuta shi haka. Wani injila da injila an rubuta shi haka. Amma in ya zo bambanci ne da suwaya, amurahun bil ma'ruf yana umarnin su da alheri. wayan hawa ana munkar yana hana su ga aiki mara kyau Ɗabi'un annabin mu sallallahu alaihi wa sallam bayan shigobi ne da an kabar da ɗabi'u ne da ayyuka ne da dare da rana ya amurhum bil ma'ruf yana umarnin mutane da aiki. su wani sun karɓi da rai yana umarnin su da alheri wayan hawa ana munkar yana hana su ga aiki mara kyau sannan wayan yahallu lahu matsayi ba abinda an mai tsarki na halatta wanda zai cutar da su yana ba da umarni yana ba da bayanin halacci ne ga su ko yana gama alayhimar kabayar abin da ka cuta musu shi a a kabi kabayar jama'a kabi duk abin da an san ka san mai cuta yana haramta shi gare su don tsananin so ne da al'umma to ba ya fa abin da ka cuta musu wai da an wai da an wa isra su ko a yahudu wan nasara yana tuye musu duk hukuncin da ya musu rauni wal adalala lati kana alaihim da hukuma wanda an gare su na haramcin abubuwa shi yana dauke musu walladina amanu bi wanga annabi duk mutanen da suka yi imani da shi wa suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi nura da allazi unzila ma'ahu sun kada hasken nan na qur'ani da an ka saukar tare da shi wato alqur'anin kansa أولئك هم المؤمنون وأن سنهم وأسلامهم فروا أولئك Allah ka samu cikin masu wa'annan tsibobi da tabba babban rabo a wurin ka Allah ka samu cikin su. Kul ya ayyuha nas. Qul ya ayyuha nas inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi. La إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الذي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صلى الله عليه وسلم. magana ya ce ya kai wannan annabi ko ta jiya ya ayi hannasu ya ko mutane to ni rasulullahi ilaikum ni ba manzo Allah ne zuwa gare ku jami'a ku duka yahudu wannan tsara da sauran jama'a duk in ni rasulullahi ilaikum ni manzo Allah ne zuwa gare ku Allah ne lahu mulku samawati Allah na wanda shi Allah mulkin sama bakwai wa da kasa la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi kun ji sakon da na kawo muku la ilaha illa wa babu abin bauta da gaskiya sai shi yau yi kota mai shi yake rayawa bai mai shi yake kashewa duk wanda ya kashe ya kashe duk wanda ya raya ya raya kuma duk duniya ba za ta iya kashe shi ba in dai ya raya mutum duk duniya ba za ta iya kashe shi ba wannan kun ga abin da ya kamata wanda kalmar ta ja hankali don gaskiya na wanda Allah ya kashe shi kuma wanda bai kashe shi ba na karanta muku wata kissa mai ban mamaki da kuma ban al'ajabi da kuma tauhidi bari ce naka ya saura mu ya saura bakin daji da yake sai so shi yanki ya yanke rago bai yanku ba sai ya saki shi rago ya kuci ya daji da gudu da jini shi ko ya ɗauko ya da jini ya bi rago sai ya kamo shi ya yi cikin daji ko da ya ce cikin daji sai su mutum na shiru shiga an yanke shi yanzu ga shi da yuka da jini ga mutum kwance cikin jini sai ya dawo ba ya babba yara abu sai ya dawo sai ga yan sai suka ce wa da ba ta yi waya ba eh, ko kai na ba da kaza ga jini girba dai ga shi gaban mutum nan gada an ka kashe ga mutum kwace yana ɗauka yana shi rushe suka ce wanda da ba turu ya ba an ka samu shi an ka turu da shi kotu inda alkali alkali yayye magana ya ce wallahi bai magana don babu abin da zai ce ya kare kai shi dai ya dogara ga Allah bakin nan na ta musu musu haka alkali ya ce ya yanke mai hukunci ya yanke shi ma wanda ya yanke amma shi kan yadda ana kashe shi take sai ya ga an kashe shi bakin nan na nan shi ne abin da ya yi sai da an fito wurin yanka ne an to cikin jama'a da ka'ida ba yi ka za a sami takuri za a sa hille mai sai da an kaɗa wajen yin lakai ana batun hille ya sai farawo ya ce cikin jama'a ya ce kai jama'a ta ku kashe ba Allah gaba shi ya kashe shi ba ni na kashe shi in ba Allah ba ka yi wannan. sai alkali ya ce mai kai na ɗauke ka da za ka shigo cikin jama'a ka ja kanka kashi ya ce to ranka dai na kashe wancan kuma ya kashe wanga yau lafa ya je ya kashe wancan ya kashe wanga ranka dai wallahi wanga ba shi ya kashe ba Wani ne kashe sai alkali ya ce sai Allah ya wuce da ka sai an ba. in ba Allah ba waka irin wannan mun karanta wannan eh, abin nan darasi da ku da daya amma ina ta ta muku shi na don ku suna Allah zai kaɗa shi kowon ku ya ce ta sama inda zai na waje aiki ne ko da dare ko da rana kowon ku ya ta ko abin da ta abin da ya kashe ana mata eh, ta aikin ka ko mi dare ko mi rana ba mai wa sai Allah ba mai wa sai Allah kowa ba mai sa ta sai Allah wahala ba mai sa ta sai Allah shi ya rubuta ma abin na na abin na na in Allah ya rubuta wa mutum musiba ko gida ne yake ko gida ne yake iske ai wasu gidansu aka iske su a kame su a ce su murgai a ce sun kawo kuɗi a tafi cikin gidansu suke kuɗi wata cikin gidansu ko mutum bai iya kere ma abin da Allah ya rubuta sai dai ka yi ko ka yi abin da Allah ya sa ka kawai kuma ka dogara gare shi ai wasu cikin su cikin gidajen su suke haka yake so a kamo su saboda haka ko ita wajen aikin kowa ya da al'amari ne ga Allah ba mai kashe sai wanda Allah ya kashe ba mai rayuwa sai wanda Allah ya raya in ya raya ka rayu in ya raya ka wajen gaskiya mutuwa za ka yi kuma duk su ke rubuta da mutu da ya dala kan Allah ya gafarta mana fa fa aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah kuma da masu ne annabiyul ummi annabin nan ummi wa yu'minu billahi wannan annabin nan da ke imani da Allah wa kalimati yana imani da kalimati kalmomin Allah wato littafin Allah kalimati ba kalimati ne ba kalimati ba ta biyu ku bi shi da Allah kun ta don domin ku shigo ku annabi nan domin ku shigo Allah ya taimake mu wa min qawlu musa wa min qawli musa ummatan ya Thank you.

gaskiya ya haɗu nan nasa da ake suna shirya da mutane da gaskiya kuma aikin na aikin musa wa'azi da karantawa shi ne aiki wani biya da nuna kuma da gaskiya su yi adalci da da za su yi da gaskiya su kwatanta saboda ka cikin mutanen musa akwai mutanen kwarai don sun yi tun da wanda muka faɗi ba su da gaskiya da shi na ya ce to akwai wani kwarai wannan na ayar da Allah ya faɗa mu ka samu nutsuwa to sai da aka ce cikin mutane ne akwai mutane ke saboda haka musa bayan wucewa sai mutane ne sun an daɗe suna kwatantawa sun an daɗe suna gyarawa kamin al'amuran su wace Allah ya ce taimake mu وقطعناه مسنتين وقطعناه ta عشرة أسباب أمما وأوحينا إلى Musa. فسقاه قومه أمركت عساك الحجر فانفجدت منه اثنتا عشرة عينا قد كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا

abinda Allah ya jarabe su da shi da shi ke na rashin haɗin kai in Allah ya so ya jaraba mutane sai ya raba ya hana musu haɗin kai kamar wanda ya jarabe ya zala da rashin haɗin kai kun ga dori lokacin da mun kan mahaɗi da da shi ya sai ka isa zan ya zala gudana amma duk wanda shi ya na har da yan tauri tsoro ne su ko da aka yi biyu su da shiru kuma ubansa ya tawo ga sha na hari saboda ka masiba ce rashin shahada kai masiba ce ko kuma Allah ya gaba sama, Allah shi haɗa mori guda Allah shi haɗa mori guda abu ya yi tsawo abu ya yi tsawo rabuwar kan ya daɗe Allah ka haɗa ka mori guda wakar ɗana ma Allah ya ce mun ka rarraba mun ka gugunce mun ka kakkafa fasu suna sai a ta su ba jikoki a su ba a kashi goma sha biyu sai ya kuba ne kwasa su ne bani isra'ila sai ya kuba a yin salatu wasala su goma sha biyu kowa ɗaya ne sun yawa ne kowa ɗaya ne sun zama wata kabila saboda haka kowa ruwan da wasu sun ka sha su ba su sha kowa abincin da wasu sun ka ci su ba su ci kowa sai dai a ba da nashi wannan musiba ce wannan musiba ce wa wahaina ila musa muka yi wahayi zuwa ga annabi musa da zai sassa wa musa da mutane ne su duka shinga goma sha biyu da sun rasa ruwa shirwa na batun ta halaka ba ruwa a su sai suka taho wajen waje ne su da taimako abinda suka so sun san shi babba na don cikinsu a wannan lokaci musa ɗaya na a na wani da ta ce yarda da Allah cikin bani Isra'ila duka shi ɗaya na. Saboda ka don matsalar ta taso gida wanda a babba ana gani an ce shi na iya taimaka wuri ne aka zuwa. Shi a babba duka gidan da ba Duk da rarrabuwa garson kai kowa bai yadda da wani ba dole mu kira saurari tun da ƴan uwa ne na. Saboda haka a zai su tsawa lokacin da mutane ne sun ka nemi ya nema musu Allah ya ba su ba. ya ce duk abin da ya kai ya tsakanin da Allah Allah ya ce zai karuwa sai ya umarce a nan da a saka saka ya ce ka saka da nan saka da giduci ka alhaja da giducin na da ta da giducin na malam duk wani duki na Allah ya gwada mai ya ce ya gwada ya dige ducin shi za a samu musu ruwan da za su sha ya ɗauko sandan nan sa ta sunna ya bugi ducin nan bamba da sat min husna ta aina sai gulbi goma kurama goma sha biyu suka bullo ga wani dan yan guda ta bullo kowa in wani wanda ya riga ya sha kowa ya bai sha sai dai yanzu suna jin ta yanzu idan da iyayen yusuf sun kai sauri sun ka sha saura sai ce ba su sha in ɗayan yahuda sun ka sha saura sai ce ba su sha haka suke sai an ka ce kai a ba su gulbi goma sha biyu da ya bugi dutsen sai korama sha biyu ta nuna kada alama kullu a nasu masharwa ko waɗanne daga cikin su sun san inda za su sha kowa da nasu bugi kun ga wannan masiba kenan rabuwar kai babu da za a yi a haɗa kai rarrabuwa tun ba sai ko tun na ba tun mai gidan na nan da kai ne matsalar ta faruwa wa zallana alaihim ko muka yi musu inawa da girgije bayan an ba su ruwa muka yi musu inawa da girgije lokacin ɗemuwa sadda sun kaɗe nan nan daji an kai musu inawa da girgije wa an zana alayhimul manna muka saukan musu wani abin nan da cikin zuma ana kawo musu da sama a gyara shi cikin zuma saboda an san sun saba da cin daji sai ana kawo cikin zuma ana kawo musu wasu rawa da dage-dage na ɗayan tsuntsaye ana yi musu dage-dage daga cikin aljanna a tuko abinci ka a zuwa mala'iku iki iki su kawo musu saboda darajar annabi musa duk shekanta ka kada su bai inda duk Allah ya hore muku babba cikin ku sai ku ci daɗin ku lahiya ba ku gane ba ku da wayo sai ya ba duniya sannan ku a gane ba ku da wayo daga aljanna aka tukuto a azuwa mala'iku su kawo musu ba su shan ruwa gaban za haka nan sai an sa cikin zuma sun yi zaki sannan mutum ya sha a ci nama da sha ruwan zuma a gida nan yi gida wahala su Allah ya ce kudu ku ci min ɗaya ba ta mara ta kana ku daga cikin kyakkyawa mai daɗin abin da muka azurta su kuma ga abu da aka azurta su ta halin nan ba ku ci daga wanda ki daɗi kuma mutum ya dibi inda dage-dage ya matsi ya sai can da eh, zuma daban-daban yake kun sani sai mutum in ya tsibi nan ya zuba ga ruwa ya ji zaki to in ya tsibi ce ya zuba ya ji ya yi zaki ce gobe an ga kawatar da shi ya yi zaki kowa ya ci ga mai wanda ya kasu amma mala a kwana a tashi a kwana a tashi mutane ne ma Allah sun kai sun ce kai abincin gada aka kawo mutu ya ishe su a ba su iri to dai daji su yi noma su zama nasu kewayo wayo gare su hangen nesa ga bani isra'ila in sun ka ci gaba da saba mai bai ci gaba da kawo musu abinci da sama hukunci zai musu ka ce to kame ya ba kawo musu ya ba su iri tun zai ba su bi ne ba su faɗi a kai to ya ba su iri su ka su yi nasu noma to noma na su ko kaka dai suna samun abin da sun ka ce amma wanga abu da yake sun san ɗauke shi za a yi Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu walakin kanu an busa mu yazlimuna sai dai kawo nan sun ka kasance suna zalunta to ga idan nan da suka ce a basu wa iz kila lahu wa iz qila lahu هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها استطعتم وقولا حجتكم وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا لنغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين آه، وإسكيل لهم فأما تاسد أم بشي موسو أسكنوا هذه الكرية أم تغدا موسو الكرية بيت المقدس أم بشي بشي شمس لهم da baitul maqdis ya dade da arziki kamar da muka ambata an kuma ce ba da sun mana wurin ya dade da arziki kwarai saboda haka aka ce su shiga can su zanna wa kullu min hada shi to kuma in kun ka kun kun shiga akwai ruwa arziki ya yi yawa kun san inda duk ce ku take to arziki ya yi yawa wurin nan ko ka ta kare ta sai ka ga arziki ba ne kan ku to ku ci abinci duk inda kuka so duk inda kun ga kayan daɗi ku ci ko ina kun ka bi kayan daɗi ku ci wani kuma su jira ku shiga ta kowanne amma da sujjada in za ku shiga kowanne nan da ku ɗan ka haka sai ku shiga na gabar na kwa faɗi ya ce abin na wa kulu hiddatin in kun ka shiga ku ce abin da muka so ga a samu na zuwa na biyu wara kwallo babu su jira ku shiga kowa nan da kuna su shiga abu biyu da ga yi kokari ku yi in mai musu mi in mai su mi za a mu yace na gafin lakum za mu gaba samun hadiya a cikin kurakuran ku amma sanadi da motsi ne duk waɗanda sun ka su za mu ƙara kyautata muku suna ya ta sai babban su ya ce ni mu duka mu shiga kowa a duka wallahi babu wanda ya san duka ba wanda ya san ku zo mutu kuyi wadanni yana zuwa bakin gari sai ya zaune bakin kowace sai ya zaune sai ya sama yana zan yi yace kowa shi haka wallahi yi kaɗan duka wai Allah yayi kadan duka wai a dan duka haka a wuce shi ya faɗi wallahi Allah ya yi kaɗan, sai ya zaune ai ya haifa bai da shi wahala da shi bauta Allah sannan suna shiga cikin alƙaryar marmakon su ce hitta sai sun ka tsara nuni yanda yanda to shi sha'ira ce sun ka ce kwaya abinci muka to cikin cikin hakin sha'ira a ba mu alkama mutum mai noma mu zama abin da muka ci ba rawa ba kun ji abin da sun ka sun ka ce gidatu maimakon yin tsatu sun ka ce gidatu Allah ya yi fushi da su fa baddala ladina zalamu فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم a zalamai daga cikin sai sun ka canza kalma sun ka ce maimakon a gabata mu sun ka nemi iri maimakon su duka shiga sun ka duka da zaune sun ka shiga da zaune sun ga sun canza magana su a sun ka canza kaulan magana ba wanda an ka wada musu ba ta gabara gaira da zai da lamun wanda ba a faɗa musu ba sai Allah ya rushe su ba sannan alayhi wa rizqan min as-sama sai mun ka aiko musu ah, abin na rizu da wato azaba min sama daga da bima kanu yazlimun saboda zalunci ne ba ta kasance wannan zalunci kun ga da ƙarshe bai haifa musu da mai ido ba to haka bani isra'ila sun kasance kuma sun cewa bani isra'ila haka suke saboda haka kowane lokaci cikin kowane lokaci babu abin da an matsala kamar haɗin kai kowane lokaci babu abin da an matsala kamar haɗin kai shi yasa in kun kaga muna addu'a muna ce Allah shi hada kan zaloli, ku ba ku san abin da annan ba ku dore ku ci cewa amin kwarai kuna yi wasu cikin ciki wasu ko amin ba su cewa sai ba ku san hadarin da annan ba saboda kun da dai kun gane mu wanga can wanga nan wasu kuka yi haka na aka yi zala haka na aka yi zala wasu yana son ka shigo mu son ka lalata wasu na son ka shigo mu son ka lalata sadda mun ka fara kan ba haɗe mun ka fara wasu na sun ka shigo da ƴan duniya sun ka tau duniya su sun ka tau gida. sun ka furuto sun ka faɗo cikin an ka an ka ba su shugabanci sun kai hawani da shi sun ka raba mu da bida duniya kuma ko sata suna iya su samu ko sata suna iya su samu su dai kuɗi ɗaya gaba da na sun ka shigo sun ka rawa shi yadda abu mai ne mana cewa Allah shi a ɗakan mu kuku ba da annan wani lokaci wajen kula da ciyawa shi ita addu'a da Allah sha akan wani wani idan na addu'a ba sai mu ba ta ba kwanaki da ta haɗu kun gano ku ji daɗi haɗuwa da an kai ba domin ta ba ku yin addu'a ga duk wanda ba wace haɗuwa na Allah shi ake sha mutane kuma azumi ya tsawo ku yi addu'a duk wanda ba su haɗu na Allah shi wace su kai ko wani wuri suke Allah shi mana maganin su ya samu mu ne mu ci gaba da harkokin mu Allah ya gaba mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro Allah ya ƙara mana ibada ce da salati kuma Allah ya raba mana da sabo ne da sha'awa da zaɓa mu Allah ya haɗa kama ya haɗa kai zalolin mu gaba Allah ya haɗa kama ya haɗa kai zalolin mu gaba haɗa kama haɗa kai na gaskiya sa soyayya tsakanin mata gaskiya ya kare mu ya kiyaye mu daga sharrin kowa da kowa ya shirya mana ɗayan mu ya sa masa albarka ya kara mana imani da dariya rashin dariya da muka fama da shi cikin dukkan kuran mu Allah ya warkar da mu Allah ya warkar da mu Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم انا روحك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان ولي السماوات والارض يا ذا الجلال والاسلام يا حي يا قيوم اللهم انا روحك تسلم بالقوم ان لا تجاوز سبحانك سبحانك ان وجدتنا عزيزي وان مغفرك وان